tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ashirin da biyar ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam abi muhammad abdullahi bin abdurrahman الدارمي السر مكندي Allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda in ba manta ba malin yana kan zazzaga mana bayanai da yake kwaso nassoshi na alkur'ani da sunna yana fassara mana so a bisa fassarar malaman farko a inda muke ƙarƙashin babu man ƙala al'ilmu alkhashiyatu wa takawalla babin da ke bayani dangane da malaman da suka fassara hakikanin ilimi shine abin da ya shafi tsoron Allah a cikin zuci ayyukan gabbai da kuma natsuwar zuciya akan bin Allah da daidaituwan gabai wajen yi wa Allah madaukakin sarki biyayya da ɗaukan kyawawan umarni Allah madaukakin sarki ma malaman nan sakayya da alkhairai to kasantuwan kamar yadda sanarwar kwanan wata ya gabata yau ɗaya take ga watan zulhijja ta wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar magadacewa da cancantan mafarakar da al'ummanmu kafin ci gaba da karatun hadisan wannan littafi mai daraja domin al'umma su fahimci mahimmancin waɗannan kwanuka goma na zulhijja wanda idan mutum ba karatu ya yi mai zurfi ba kuma bai matsu malamai ba idan aka zo ana mai bayanin daraja da falalan waɗannan kwanuka goma sai ka ga mutum yana ganin kamar ma sabo ake yi shi sa wajibinmu ne mu san wannan kuma mu dage wajen yin aiki tun daga yanzu in so samu ne tun daga daren da ya gabata domin shi ne daren ɗaya ga watan zulhijja har zuwa ƙarshen yinin zulhijja shi ne ranar sallah ka ɗora da kwanaki uku da ke biye da shi da ake ce ma ayyamu tashrik za ka ji abin da shari'a ta karantar a matsayinka na musulmi mai imani ka aikata domin ka dace allah maɗaukin sarki ka sa muna daga cikin bayinka masu dace bari mu bude da zancen ibn taimiyya abul abbas alharrani addimashki dimashki alaihi rahmatullah mu ba shi fagen ya mana shimfida da sharan fage a inda ibn taimiyya yake cewa ayyamu asharu zulhijja afdalu min ayyamil ashir min ramadan kwanukan goma watan zulhijja mana daga yau zuwa ranar sallah su ne kwanuka goma to kwanuka sun fi kwanukan ƙarshen ramadan goma ga watan ramadan falala da alkhairi da komi kaga in ba karatu kai na sunna ba kuma kan matsi malaman sunna irin su ibn taimiya wani ya zai ce maka waɗannan kwanuka guda goma sun fi goman ƙarshe na ramadana falala to sai ka ce sabo ya yi amma da za a zauna a fayyace maka dalla-dalla sai ka ce ashe haka abin yake to ibn taimiyya ya ce waɗannan kwanuka guda goma na waɗannan kwanuka na ƙarshen zulhijja sun fi kwanukan goma ramadan walayalil ashar illa wahidan min ramadan idan ka ɗauki yinnai yini yini yini yini to yinin waɗannan kwanuka goma na zulhijja sun fi yini yini yini na kwanukan goma ramadan layalil ashar dareren goma na zulhijja su ma sun fi dararen kwanuka kaf na goma ƙarshen ramadan ibn taimiyya ya ce illa wahidan min ramadan sai dai dare ɗaya ne tak na ramadan wanda dararen zulhijja ba su fi shi daraja da falala ba wanda wannan dare kwaya daya afdalu min layali ashar zulhijja to shi wannan dare ya fi waɗannan dararraka kaf na ƙarshen zulhijja shi kuma wannan dare a fili yake daren lailatul qadar ne domin shi ana samun shi a goman ƙarshe ne na ramadan in ka ɗauke wannan daren to babu daren da kuma ya fi dararen watan zilhijja guda goma farkon nan daraja to ko idan ka ɗauko yini-yini na zilhijja to nesa ba kusa ba sun girmi yinnai na ramadan guda goma ƙarshen nan babu haɗi kwata-kwata ƙalabun alƙayyim ibn al-qayyim yake cewa iza ta'ammala al-fadil al-labib duk lokacin da mai hankali mai tunani da hangen nesa wanda Allah madaukin sarki ya ma baiwan fahimta ya lura da hazal jawab wannan bayani da ibn taymiya yayi wajadahu shafiyan kafiyan zaka samu wannan bayani na ibn taymiya ya tattaro komi sannan ya gamsar da kishin mai bukata fa innahu laysa min ayyam al'amalu fiha a ila Allah min ayyam ashar zulhijja mala yace cikin kwanuka kap babu wani kwana ko yini wanda aiki a cikin shi yake mafi soyuwa zuwa ga Allah madaukin sarki kamar waɗannan yinnai na zulhijja wa amma layali asharar ramadan ibn ayyim yake cewa amma dangane da darare don ku rika fahimtar ayyam yini layali dare bahaushe ne ke hada dare da yini kawai ce kwana to amma balarabe shi yana tantancewa da warewa idan ka ɗauko yini yini yini na zulhijja to sun girmi yini yini na ramadana su duka a dare ne aka ware daren lailatul qadari shine khairun min alfi shahar kuna fahimtar wannan to sai malam sai yake cewa amma layali ashirin ramadan dararen goma ramadan فهي الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهويها كلها sune dararen da annaba aka samo yana raya su da ibada duka ya tada iyalan shi su duka dukkanin sahaban da ke tare da shi su tattaru wajen gudanar da aitikafi tare da shi da sauran ibadu da annabi yake yi kuma ya ɗora al'umma a kai faman ajaba bi gairi hazihi tafsil lam yumkinhu an yudli bi hujjatin sahiha duk wanda zai wani bayani saɓanin wannan bayanin da ibn taimiyya ya yi in ji ibn alƙayyim to sai dai ya yi kaɗai amma ba zai iya kawo wasu dalilai wasu hujjoji gamsassu ingantattu akan wannan matsala ba sai dai kawai ya harba tumatin shi ya dan harba kafa ya gaba kuna gane wannan da kyau ku wajibinmu ne mu san wannan to yanzu waɗannan kwanuka na goma na zulhijja za mu ta sallan dare muna ta hajjit ba za mu yi haka ba saboda annabi bai yi ba amma za ka miƙe cikin dare kai sallan dare ka yi ta hajjir kai ɗaya ko kai da iyalanka a gidanka e za ka iya saboda an ga yin sallan dare a wasu kwanuka ma ba nan ramadan ba amma inda muke tattaruwa mu taru a masallaci mu zo mana yi zami wannan ba zami ba me ake so a cikin waɗannan darare da kuma waɗannan yinnai na zulhijja to shine abin da malam zai zo ya fara zayyana mana da izinin Allah waɗannan bayanai na ibn taimiyya da ibn al ya zo a cikin tesirul allam sharhu umdatul ahkam na al-imam al-bassam a juz'in farko shafi na 324 Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi wa qala abu umama bun naqash abu umama ɗan naqash shi kuma cewa yake fa'in ƙulta ayyuma afdalu da mai karatu ko mai saurare zai mana tambaya cewa wai wanne ɗayan biyun ya fi falala ashiru dhulhijja awil ashirul awakhir min ramadan goman nan na farkon zulhijja da goman ƙarshen ramadan wanne ya fi falala faljawab abu umama bunu naqash yace an sanda da za a ba mai tambaya sai a ce anna ayyama ashiru zulhijja afdalu waɗannan kwanuka guda goma na zulhijja na farkon nan to sun fi lishtimaliha alal yomin ladi maru iya shaitanu fi yawm ghaira yawm badarin saboda wannan yinnai na waɗannan kwanuka goma na zulhijja sun kunshi wani yinin da shaidan bai taɓa ganin takaici da damuwa da tsintan kai cikin kunci da bala'antuwa ba sama da wannan yini sai fa ma badarin sai yinin badar kaɗai ne wanda adhar wala aghyaz wala ahqara minhu bai taɓa ganin tozarci ya shiga kunci da bala'i ya shiga kaskanci da damuwa irin wannan yinin ba wa huwa yawmu arafa shine yinin arafa yinin arafa yana cikin ashru zulhijja ne wal kauni siyamihi yukaffiru sanataini sannan yin azumi a yinin arafa ga wanda ba alhaji ba to yana kankare wa mutum zunuban shekaru biyu walishtimaliha ala a'zami ayyami inda sannan kuma wannan kwana na ƙarshe na hijja yana kunshe da wasu kwanuka mafi soyuwa a wajen Allah wanda hurmatun wajen alfarma babu wani yinin da ya kai shi wa huwa yawmun nahar shine ranar sallah alladhi sammahu Allah ta'ala yawmal hajjil akbar wanda Allah da kanshi ya kira wannan yini na goma ga watan zulhijja da cewa yawmul hajjil akbar walayali asharu zil ramadan mala ya ce kwanaki guda goma na ramadan kuwa al'akhir na ƙarshe afdalu su suka fi lishtimaliha ala lailatul qadar kaga mana a nan ya kwatanta maka yini da yini sai ce yinin ya fi yinin ramadan da ya zo kwatanta maka dare da dare sai ce to daren kwanaki goma na ramadan sun fi kwanaki goma na zilhijja sau da waɗannan darare a cikinsu ne suka ƙunshi lailatul qadari allati hiya khairun min alfi shahar wanda waɗannan kwanuka da waɗannan darare suke ɗauke da wani dare kwaya ɗaya da allah ya ce ya fi watanni dubu a ga yadda shi mala a nan ya yi balansin jama muna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani ya zo a cikin littafin alwaha al-mawahibu alladuniya bilman il muhammadiyya a jiz'i na uku shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu allah maɗaukin sarki ya samu dace mahalli ce ƙala ibn hajarin ibn hajar al'askalani allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yadda fi majtama'a fi hajtima'u fadilatu zaman Walmakan bin nisbati lil hujjaj yake cewa waɗannan kwanuka na zulhijja sun kunshi falalan zamani da kuma falala na waje amma ga wanda yake mai aikin haji kun wanda ya tafi aikin haji ya je waje mafi falala a zamani su ne kwanukan zulhijja ya isa waje mafi falala a bigiri shine haramin makka da madina kenan wanda ya ji aikin haji wannan ya haɗa alkhairan duniya da lahira ba tare da mishkila ba sun makala sannan ibn hajar ya ce wa fi hashti ma'ul ibadat a cikin waɗannan kwanuka na goma zulhijja to an tattara kan ibadoji masu falala min siyamin shin azumi ne wa sadaka da yin sadaka wasila da sadar da zumunta wal umara da yin umara wal hajj da kuma yin aikin hajji wal infaq da ciyarwa wal nahar da yanka wal udhiyya da yin layya ma la yajtama'u fi ha min al ibadat fi sa'ir al ayyam wanda in ba wannan yinnai na zulhijja ba babu wani yini daga cikin yinnai na kwanuka wanda ya tattara ibadu masu alheri kamar haka wa hiya fada'ilun ba'daha fawqa ba'din falala ne wani wani na sama da wani alkhairai ne masu tarin yawa masu ɗimbin yawa allah maɗaukin sarki ya samu dace mala yake cewa min huna kana sarrafa aslafuna mala ce to daga nan ne za ku gane ayyukan magabatanmu da suke gudanar da abubuwa kyawawa a cikin zamaninsu da kwanukansu fahara sa'id ibn jubair misalin wannan ga babban saha babban malami sai dan jubair rahimahullah kana iza dukhilat ashar zulhijja muddin aka shigo da watan zulhijja ijtihada fil ibada sai ya zabara ya jajirce wajen ibada ka'in da na'in hatta ma yukadu ya alaihi irin ibadan da kai sai ka ce ma ya fi ƙarfin shi anya ko zai iya iyar da wannan ibada kamar yadda aka ce mai yayi amma dai ya ɗauki wannan yayi ya ɗauko wancan yayi ya zabara kan wancan haka dai ibada wani bayan wani wa kana ya ƙoro la tutfi'u sirajakum fi layalil ashar har ma yake cewa kar ku kashe fitullunku a waɗannan kwanuka goma na zulhijja me yake nufi da kara kashe fitillu kar a yi bacci domin annabi ya yi umarni da duk wanda zai kwanta bacci to ya kashe fitilla to kenan in har ka kashe fitilla to bacci ne to ka kashe fitillan ballantana kai bacci ibada ake ta gaske in baka ɗauka kayi ba za a waye gari za ka fada cikin kundin tarihi allah maɗaukin sarki ya kiyaye shine ran da ka mutu shi shikenan labari ya ƙare allah ya tsare mana imaninmu to bayan wannan shimfida da sharan fage da waɗannan manyan malamai suka yi mana dangane da abin da ke ɗauke cikin waɗannan kwanuka goma na zulhijja wanda kamar yadda na ambata a baya ga wanda bai yi karatu ba ko kuma bai saurari malamai ya bincika littattafansu da fatoyinsu ba in an faɗi wannan maganan kwatsam gare sai ga kamar sabu aka yi to kowa kanta kaɗai muka tashi an fahimci cewa waɗannan kwanuka goma na zulhijja suna ɗauke da falalan gaske allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce fada'ilu ashiru zilhijja falaloli da waɗannan kwanuka guda goma na watan zilhijja suke ɗauke da shi ya ƙoli sheikh ali bin umar badihdah ayyamun azimatun wa mausimun karimun azharar haƙ subhanahu wa ta'ala suwarun kathira suwaran kasira min fadilatihi wa ajrihi wa ahamiyatihi wa naf'ihi wannan malami ali bin umar yake cewa waɗannan kwanuka goma kwanuka ne masu girma kwanuka ne da ke tattara mutane taro mafi karamci wanda allah madaukakin sarki ya bayyana sura babba daga cikin tarin falala da lada da mahimmanci da amfanin da ke ɗamfare ke zankame ke tattare cikin waɗannan kwanuka na goma ga watan zulhijja fa'aƙsama subhanahu wa ta'ala azim sai allah madaukin sarki cikin alkur'ani mai girma sai ya rantsi da waɗannan kwanuka guda goma don girmamawa wa bayanul ahamiyya li hazil ayyamu biha da kuma bayyana mahimmancin waɗannan kwanuka ta hanyar rantsuwan da Allah madaukin sarki yayi da waɗannan kwanuka qala jalla wa'ala Allah madaukin sarki ce wal fajr layalil ashar Allah madaukin sarki ya rantse da alfijiri da kuma waɗannan kwanuka guda goma na zilhijja malamai suka ce yin nan ne kenan layalil ashar to yinin yini yini na waɗannan darare suke ɗauke da wannan falalar kamar yadda malami na biyu ya bayyana mana cewa yinin zulhijja to ya fi yinin kwanukan goma na watan ramadan amma dararen ramadan sun fi dararen zulhijja wasu malaman suka ce a'a magana ibn taimiyya ita ke kan skeli dare ɗaya ne tak ya fi waɗannan darare saboda allah ya rantse da walayalil ashir da ya fifita yinin goma ga watan zulhijja sai kuma ya fifita dararensu malai ce wahiya ashiru zulhijja alama zahaba ilaihi jumhurul ulama su ne kwanuka guda goma na watan Zulhijja kamar yadda ɗaukacin malamai suka tafi a haka fil hadisi azim min riwayatis sahabiyyar jalil ibn abbasin an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malin yace a cikin hadisi mai girma wanda aka ruwaito daga sahabi mai daraja abdullahi dan abbas allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda ya ce mamin ayyamin al'amalu salih fiha a habbu ilallah babu wani ne wanda aikata ayyukan kirki yake mafi soyuwa a wajen allah madaukin sarki min hazil ayyam sama da waɗannan kwanuka ya'ani ayyamal ashir waɗannan kwanuka guda goma ƙalu ya rasu lalla sai sabi suka ce ya manzan Allah walal jihadu fi sabilillah wannan falala da wannan fice da ɗaukaka hadda jihadin ɗaga addinin Allah ƙala annabi ya ce walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi wajen ɗaga addinin Allah to lallai bai kai aiki a waɗannan kwanuka goma ba illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi idan mutum na son ya cimma darajan aiki a waɗannan kwanuka guda goma to ya fita jihadi da kanshi da dukkanin dukiyan shi falam yarje min zalika bi shay'in ya je dawo bai dawo da ko ɗaya ba ba kuɗin baran to shine darajan shi zai kama wanda ke aiki a cikin waɗannan kwanakan goma na zulhijja wannan hadisi alimamul bukhari da wasu malamai suka ruwaito shi yanzu wannan hadisi ɗaya tilo tak ya ishe mu mu bayyana ma al'umma falala da daraja na wannan kwanuka guda goma da muka shiga daga yau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kenan mutumin da zai ba da sadaka. a wasu kwanuka da ba yau ba ya ninka mutumin da zai sadar da zumuntan shi inda ƙauyensu ɗaya yake zuwa to yau ya ninka a cikin waɗannan kwanuka biyayyen iyayenka ya girmi wanda kake yi a baya ƙoƙarin kyautata ma iyalanka da tarbiyya to ya wuce yadda kake yi karatun alkur'aninka binciken iliminka halattanka ga majalisi to ya zama ya nannunku a cikin waɗannan kwanuka domin alheran da ka je ana zayyanawa a cikinsu Jam'a muna gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ya ƙoli shekul uthaimin babban malami malam uthaimin yake cewa wa'ala haza to akan dukkanin waɗannan bayanai ينبغي na أن نحتز هذه الفرصة mai ƙoƙarin rabotan wannan dama al'azima mai girma wa hazal mausim al'azim kuma mai duk wani irin gogoriyo da za mu yi don mu dace da wannan babban taro na aikin hajji da kuma yinin idi linna'amala fihil amala salih domin a cikin waɗannan kwanuka goma mu dace da yin ayyuka na ƙwarai wani kaunihi a habbu ilallahi azza wa jalla min ayyu amalin kana fi yawmin akhar saboda aiki a waɗannan yinnai sun fi aiki a kowane yini daga cikin yinnai alheri baki ɗaya hatta innal amala fi hazil ayyam malai ce kaga ta aiki a cikin waɗannan kwanaka ayyamu ashar dhulhijja al'ula goman farkon nan afdalu inda Allah sun fi a wajen Allah wa habbu ilallah kuma sun fi soyuwa wajen Allah min al'amal fil ashir al-awakhir sama da yin aiki a goman ƙarshe min Ramadan kaga Usaimin ma ya ƙara jaddadawa wa hada shay'un malam Usaimin ya ce kunga waɗannan kwanuka goma na Zulhijja to kwanaka ne da gafala anhun nas mutane su gafala a cikinsu wa ahmaluhu suke sakaci hatta inna hazil ashar ashar zilhijja har aka waye gari waɗannan goma na zilhijja ta bin nas za a zo su wuce ga mutane ka annaha ayyamun adiya kai ka ce kwanaka ne na al'ada ne da kullum kawai laisa laha fadlun ba su da wasu falala wa laisa lil amalu fi maziya kaman aiki a cikinsu kai ka ce bai da ma wani martaba ba ka yake faruwa ba tsakani da Allah mutane sun yi sakaci ɗauka suke kwanuka ne na yau da kullum kawai ba su da wata daraja falnaksir fiha min kulli amalin salih ba ce mu yawaita ayyuka kowane iri na kwarai yuqarribuna ila Allah azza wa jalla wanda zai matsar da mu ga Allah min salati salloli ne wa zikir ambatan Allah wa sadaka da yin sadaka wa sawm da yin azumi wa kazalikal ihsan ila al khalqi da kuma kyautata ma bayan Allah filjah wajen abin da zai mutunta su wal badan da abubuwan da zai inganta jikinsu tara da abinci wa kullu ma yuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala da duk ibadan da mutum zai yi wanda wannan ibada za ta kusanta shi zuwa ga Allah yanzu wannan ibadan ku sa mata layi za mu magana a kanta da izinin Allah a ƙarshe wajibi ne mu ninka aikin da muka yi a watan Ramadan da ya gabata a cikin waɗannan kwanuka guda goma mu rufe idan mu ɓam wajen aiki da jajircewa don mu dace da abin da zai yardar da mahalicinmu cikin waɗannan kwanuka guda goma na zulhijja allah ka sa mu dace yana daga cikin abin da al'umma sukan yi magana a kai shine azumin kwanakin nan guda goma shari'a ta ce azumi ne mala ce hukumu siya tasa min zulhijja mai hukuncin azumin yini na tara na zulhijja to amma ba azumin yinin zulhijjan mu za mu magana ba azumin yinin zulhijja ku jingine mana shi za mu zo kan shi ya ƙoli sheikh al al'adawi babban malami mustapha al'adawi ya ce hal ya sunnu shakhsi sau muhazil ayyamu tis min zulhijja shin an sunnanta wa mutum ya azumce waɗannan kwanaka tara na zulhijja ورد zalika an عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadithan Malam Ado ya ce hadisai biya ka ruwaito daga annabi ma yan yanfi ɗaya daga cin hadisan na korewa wal akhar shi ko ɗayan bitu yana tabbatarwa أما الذين فا فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أروي دقى أور مؤمني عائشة الله يقارى متى يدى بسند صحيح لإسناد إنغنتشي قالت تشي ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله تشي بان تبا النبي annabi أزمين العشر al-asharu alaihi wa alihi sallama ya sumul ashar azumin kwanaki goma a jere a nan bai taɓa yi ba wawara da fi ma'ar da isna da hadisin rawin rawahu yi ya ce kuma a cikin wani isnadi sai aka kawo wani hadisi wanda mai ruwayan shi ana yi lahu ana kiran shi da hunaida bin khalid wa rawahu marra an ummihi wani lokaci ce mahaifiyar shi ta karantar da shi an ba da azuwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita kuma da ce wata daga cikin matan annabi ta gaya mata wa marratan a wani lokaci a atihi, ya ce matan shi ne ta karantar da shi an ba da azuwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ta ji ne daga wata daga cikin matan annabi wa marratan an hafsa wani lokaci kuma ya ce a'a ya ji daga hafsa ne qalat take cewa kanan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasumul ashar cewa annabi yana azumin waɗannan kwanuka wa thalathata ayyamin min kulli shahr kuma yana azumin kwana uku na kowane wata wal walhamis kuma yana azumin litini da alhamis wannan hadisi sahahul albani fadilatul allamatul muhaddisul albani ya inganta shi a cikin sahih wa da'if na sunanin nasa'i a jiz'i na shida shafi na 61 to wannan hadisan gaba ɗaya sun tabbata to ya za a yi da su sai malai ce wa kada amila bi hazal hadis ba'd ahli ilm wasu daga cikin malamai sun ba da fatawa da wannan hadisi da cewa za a yi azumin kwanakin nan tara wa min ulama daga cikin malamai kuwa man allahu bil ikhtilaf sun illata wannan hadisi da cewa an samu sabani yau ya ce daga matan shi gobe ya ce daga maman shi jibi ya ce kai tsaye daga hafsa wa qalu suka ce innal aswab hadisi aisha dauki hadisin aisha shi yafi dacewa domin babu rudani cikin shi malam mustapha al'adawi ya ce wa ala kulli halin diddai inda ka ga komo faƙada a da khala fariƙun min ahalil ilmi a siyan fil amalus salih wasu daga cikin malamai sun ce ko ba a ce ka azumin duka kwanaki tara ba to ka ɗibo su kwanaka ka yi domin azumi yana daga cikin ayyukan kirki allazi yambage an yi hafaza alaihi wanda ya kamata bayi su kula da shi ko ba umarce ka da yin taran duka ba to ka ɗibo su kwanaki ɗaya biyu uku ka yi azumin a ciki ka fada cikin aiki na kware tare da cewa fa hadisin ya inganta allah ya sa mu dace to bayan da malam yi mana wannan bayani sai ce ma yambage fi'iluhu ala man arada an yudahi wannan kwanuka na zulhijja za mu zauna bayan mun tashi karatu mu ba kan mu shawara me ya kamata mu tsaya mai a cikin waɗannan kwanuka tare da cewa ayyuka ne wanda ya kamata a yada ma kowa to ai an ji sai amma akwai abin da ya shafe mu kadai kai ma a masallacin ku je shafe ku ko kadai a unguwanku a ƙasanku a yankinku ku san abin da aka tsara mu kanku amma kar a fahimci cewa za mu shirya wata ibada ce aljama'i a ce za mu zo mu wani sallah ko za mu wani rali ko za a shawarwari za mu ba mutane abin da ya kyautu gare su allah ka sa mu dace bayan bage fi'iluhu ala man arada an yudahi ya daga cikin ibada mai girma da ake cikin waɗannan kwanuka goma shine ibadan layya qala alaihi salatu wassalam annabi ya ce iza da halal ashiru min zulhijja duk lokacin da kwanukan goma zulhijja suka shigo wa arada ahadukum an yudahi ɗaya daga cikin ku ya nufin yin layya fala ya akhudu min sha'arihi kar ya sake ya aski wala min asfarihi shi'an kuma kar ya yanke babba in dai kana nufin za ka yi layya to shikenan ka jira sai an sakoki da kayan aski in kana son za ka yanke kumba ba ka yanke ba jiya da safe zuwa da yamma rana ta fadi ko a daren da ya gabata din nan ba za ka yi ba haka a yinin nan har kwanukan nan su kare biyan da kumban ga ku za ta yi zako zako yani ya abdallah iza kunta turidu an tudahi duk sanda kake nufin yin layya wa dukhilat alayka awwalul laylatan min layalil ashar min dhulhijja aka shigo da waɗannan kwanaka guda goma na zulhijja fala ta'khudh min sha'rika karka aske kanka wala min azfarika ayi shay'in kuma karka gutsire kumbanka koma menene ilata hadhil ashar tsawon waɗannan kwanaki goma illa antun ila hara har zuwa lokacin da za ka yi yanka wal hazan na'au an al-akhaz ala tahrim malai ce shin askin da duk abin da ka yi kai kai haramun ne am huwa alal karaha ko ko makaruhi zahaba aksarul ulama ila annahu alal karaha mafi yawanci malamai suka ce wannan hani ne na karahanci walaysa ala tahrim ba wai hani ne na haramci ba kalu suka ce fi ma'aridi tahlil bi kaunihi alal karaha suka zo don su bayyana cewa don kayi baka yi wani abin da yake na haramun bane sai dai baka kyauta ba suke cewa inna udhiyya ida kanta layyan min asliha laysat wajiba ai ba wajiba bace famatbu'atiha to abokan ta kuwa la tajibu ita layyan ta zama wajibi ba to yan rakiya irin yankan umba da aski da sauran suna raka ta ne to ba za su zama wajibi ba wa haza qaulun malam ce wannan bangaren wasu maganan malamai ne akwai wanda suke cewa layya wajiba ce saboda aka aikata waɗannan ayyuka kuma haramun Allah shi kyauta ولكن استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على جواز الأخذ من الشهر wal azfa malai ce al'imamu shafi'i yana daga cikin malaman da suka halattar da mutum zai iya askin shi ko zai yi layyar kuma zai iya yanke kumban shi ko da nufin yin layyar hatta lil mudahi har ma ga wanda zai yi layya bi hadisi ummul mu'minin aisha radiyallahu anha qalat ya kafa hujja da hadisin aisha Allah ya kara mata yadda da ce kuntu adfunu kala'inan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama biyadi ta ce ni da kaina nake warware alaman da aka sanya ma dabban annabi fa yursulu biha min almadinati ila makka sai annabi ya aika da wannan dabba daga madina zuwa makka wala ya haramu alaihi kuma ba ta da komai ya haramta gare shi ba mimma ya haramu alal muhrim irin abin da ya zama haramun ga mai harama domin mai harama bai aski bai yankan kumba da sauransu to kai ma da za ka yi layya sai aka ce yi kama da shi to haramci irin nashi ne ke kanka sai shafi ya ce a'a saboda annabi ma a cikin kwanakin zulhijja har ya aika da dabban hadaya maka amma kuma aisha da ce ba abin da yake harama a kan shi ya ci gaba da harkokin shi ne yau da kullum wa haza kama sabaka malai ce to dai in ka lura da waɗannan bayanai kamar yadda su gabata yufidu bayanu sunnatan mina sunani asbahat mahajura zai bayyana maka ji wata sunna wacce ta waye gari al'umma sun ƙaurace mata ɗungurungum wa hiya musir shine mawadaci alladhi lamya yahuj wanda bai je hajji ba yabbahu ya kamata yanka aw yursilu hadiyahu ko ya aika da hadayen shi Au Mastafa min alhadi ko abin da ya sawaka mashi na hadaya ila makka zuwa garin makka wa haza fi'lun li rasul wa haza fi'lun li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan sunna ne aikin annabi ne a ghafalahu al da yawa daga cikin mutane sun gafala to irin wannan ne da za a da mutane su rika sai a ce man sanna sunnatan hasanatan fil islam kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dahu ila yawmil qiyamah kun gano yanzu wanda zai je aikin haji sai ka ce nawa ne kudin hadaya sai ce kaza ne sai ka bashi ka ce in ya je maka hadaya ya maka addu'a amma kaga wannan sunna ce mahajura an kaurace mata kabba a yi me ya haifar da wannan talauci me ya haifar da wannan rashin ilimi me ya haifar da wannan rashin kwaitarwa da zabarar wanda malamai ba su al'umma da kuma ruwa da ya kama zukatan al'umma akwai ruwa cikin ruwa mai haɗi Allah shi kyauta zikirun lahi fi hazil ashirul mubaraka za mu ɗan tattauna kaɗan dangane da ambatan Allah maɗaukin sarki a cikin waɗannan kwanuka goma masu albarka ƙala ta'ala allah madaukin sarki cikin alkur'ani ya ce wa yazkuru nasmallahi fi ayyamin ma'alumat kuma suna ambatan allah madaukakin sarki a cikin waɗannan kwanuka sanannu wal ayyamul ma'alumat hiya ayyamul ashar waɗannan ayyam al ma'alumat su ne waɗannan kwanuka goma na zulhijja inda jimhurin ulama wannan shi ne fassarar mafi yawan malamai wa ammal ayyamul ma'adudat amma kwanukan da aka ce ayyamul ma'adudat fahiyar ayyamul tashrik ne kwanakan shanyan nama sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja وهي ثلاثة أيام بعد يوم su sune kwana uku bayan ranar Sallah? wa Amarallahu amara Allah bi zikrihi fi hazil ayyamil ma'dudat Allah madaukin sarki yayi umarni da ambatan shi a cikin waɗannan kwanaka ƙididdigaggu wa zikirun fi hazil ayyam anwa'un muta'addida ambatan Allah madaukin sarki cikin waɗannan kwanaka mala yake cewa nau'i ne mabambanta منها ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات akwai ambatan Allah da Allah madaukin sarki ya umarci annabi ya gaya ma al'umma wanda yake a bayan salloli na farilla bit takbir ta hanyar yin wasu kabarbari al-muqayyad fi adbariha za a yi su a bayan sallolin walau su'a lafazin waɗannan kabarbari الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومنها ذكره التسمية yana daga cikin abin da ake son ga kula na ambatan Allah shine yin bismillah wat takbir da yin kabbara ka ce bismillahi Allahu akbar inda zabahin nasak yayin da za ka yi yankan hadaya ko fidiya ko layyanka wa min minha zikirun laye azza wa jalla alal akil wa shir ba a son mutum ya gafala wajen ambatan allah yayin cin abinci da shan abin sha a cikin waɗannan kwanuka goma ya ce bismillah a farko ƙarshe ya hamdala fa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin saboda kwanukan shanyan nama kwanukan da ake yawon sallah kwanuka ne na ci da sha wa zikirullah fa innahu san Allah inda bidayati aklihi wa shurbihi ana son mutum ya ambaci Allah a lokacin da zai fara cin abincin shi ko shan abin shan shi wa huwa inda nihayatihi ma kuma ya gode ma Allah in ya zo ƙarshe wa min ha zikirin ta'ala bi takbiri inda ramil jimar kuma ana son mutum ya ambaci Allah ta faɗin Allahu akbar yayin da zai jifan shaɗan in alhaji ne da ya tafi aikin haji waɗannan zikirori ana son musulmi su yawaita su yau wa arafa to yin azumin yinin arafa tara ga watan zulhijja wafi hazil ashar almubaraka yau arafa a cikin waɗannan kwanuka masu albarka za mu kicidar da yinin arafa alladhi yukaffiru sawmuhu as-sanatil madiya wa sanatil muqbila wanda yin wannan azumi yana kankare wa mutum zunubin shekaran da ya gabata da mai tafi fil hadis an abi qatada radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce siyamu yawm arafa inni ahtasibu ala allah an yukaffira sanatil lati ba'dahu wa sanatil lati qablahu Allah sarki ya kankare ma mai yin shi zunubin shekaru biyu ɗaya da ta gaba da cancan da wanda ke biye rawahu muslim fa yustahabbu siyamuhu li ghayr al an so wanda ba alhaji bane yi wannan azumi amma alhajj amma shi alhaji fala yasumuhu ba zai azumin ba li ajali an yataqawwa ala al saboda ya samu ƙarfi da karsashi da himman tsayuwan arafa wa layi ta'ala kuma ya samu sassaucin ambatan Allah wa huwa mu makfiratu zunub domin yini ne da Allah ke gafarin zunubai ɗungurungun. wal itki minan nar kuma yini ne da Allah ke yanta bayi daga wuta wal mubahatu bi a halin mawqif kuma yini ne da Allah ke alfahari da masu tsayuwan arafa kama fi sahihi muslim an aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي يقول ما من يوم باب ونين دا أكثر من أن يؤتق الله فيه أبيدا من النار wanda Allah ke yawaita ‘yanta bayi daga wuta min yomi arafa sama da yinin arafa wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul mala'ika Allah madaukin sarki yana matsowa sai wa mala'iku alfahari ga bayana nan suna bauta min ba na ce zan halicce su kun ce zubar da jini za su yi ba kun ga ibada ai warawa bin hibban fi yi min hadisi jabirin an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce ma min yomin afdalu inda Allah min arafa babu wani ne wanda yake mafi falala da daukaka wajen Allah irin yinin arafa yanzulu ila sama'id duniya Allah yana saukowa saman duniya fayubahi bi ahlil ardi sai alfahari ga mutanen duniya akan ahalis sama ma mutanen sama alfahari ya kule ce unzuru ila ibadi ku kalli bayina sha'afan rabaran ba kwalliya sun yi budu-budu da ƙura hajjina sun taho hajjantan ɗaki na ja'umin kulle fajjin amek sun taho daga garuruwa masu nisa Yarjo rahmati sun zo suna fatan rahamata walam yarau azabi ba su taba ganin azaba na ba falam yara aksara itkan minan narimi yau yomi arafa ba taba ganin wani yini wanda Allah ke yanta bayi masu yawa irin yinin arafa ba har ya fi yinin badar sau da yinin badar 300 da wani abu ne yinin arafa kuwa miliyoyi ne rawa malik fil annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ce maru iya shaitani yawman huwa fiye asgar wala adahar wala agyaz min yawmi arafa shaɗan bai taɓa ganin takaici da damuwa da kunci da bala'antuwa ba irin yinin arafa wa za ka illa lima yara min tanazzular rahama irin yadda ya ga rahama na sauka yake fada cikin takaici wata jawuzillahu an zunubil izam da yadda Allah ke gafarta shirga-shirgan zunubai yana gafarta manya-manyan zunubai ga bayi sai shiga takaici da bala'i Allah ya kiyaye rawahu tirmidhi wannan hadisi tirmidhi ya ruwaito shi khairu du'a du'a wa arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'an arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli annabi ya ce mafi alherin abin da ni da annabawan da suka zo kafin ni suka faɗa la ilaha illallah wahada wahadahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yanzu sabon alhaji mai dumi da ya baro shekaran da ya gabata yana jin wannan sai ji tsigan jikin shi a tashi kamar yi tsuntsu turr a tashi arafa da shi kun gano wannan da kyau ku allah ya sa mu dace inda rabon mu sai mu je mu ma sai mai labbai kallahun macin eh kuma zalika alallahi a to in allah so ba ran juma'an nan da za a arafa ni ina can ina tsayawan arafa ko kuma kuna nan masallacin juma'a ba an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sila an saumihi an tambayi annabi gani da azumin da shi annabi yake na wisan qala mai ruwa ya ce fagadiba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya fushi ashe fushi siffa ce ta ɗabi'a in malami ya fushi sai a daina zargin shi don annabi ma yayi faƙala umaru radiyallahu anhu sai umar ya ce رضينا بالله rabban wa دينا وبمحمد dinan وببيعتنا bi يا رسول الله bi من يدد ya shi mun yadda da allah shine ubangijinmu musulunci addininmu mun yadda da annabi muhammadu mu, ko mu baya mu ta musulunci na nan ba gudu ba ja da baya asalin daren dam kenan qala ila an siyamid dahar sai aka tambaye annabi dangane da azumin titir faƙala sai ce la sama wala aftar duk wanda yake azumin titar azumin zamani ya yi shirme ba lada au ma sama wala aftara duk wanda yake azumi ba hutu bai da lada ƙala mai ruwa ya ce fasu ila an saumi yaumaini wa iftari yaumin aka tambaye annabi to mutum ya azumi kwana biyu sai ya sha kwana ɗaya qala sai ya ce wa man yutiqu zalika wa zai iya wannan gano bai goyi baya ba qala wasu ila an sawmi yawmin wa iftari yawmaini yace to in yi azumin yau kwana biyu in huta fa qala sai ya ce lasta annallaha qawwana lizalika yace laita annallaha qawwana lizalika ce kai cewa ina dama Allah zai ba mu dama da ƙarfi da zarafin yin wannan kaga annabi ya goyi bayan wannan wasu ila an saumi yawmin wa iftari yawmin sai aka ce to in yi azumi yau goban aje fa kala annabi ce zaka yawmu akhi yi saumu akhi Dawud alaihi salam wannan shine azumin ɗan uwana dauda Allah madaukin sarki ya ƙara mai aminci ƙala mai ruwa ya ce fas'ila an saumi yau ne an tambayi annabi dangane da azumin litinin ƙala sai ce za ka yawon wulittu fihi wannan yinin da aka haife ni kenan fihi wa yawma bu'istu kuma a wannan ranar ne aka naɗa na annabi au unzila alayya fihi ko a wannan yini ne aka fara man wahayi ƙala. faƙala mai tambaya sai ce so mu salafatin min kulli sha'arin annabi ya ce kaga azumin kwana uku na kowane wata wa ramadana ila ramadan da yin azumin ramadana zuwa ramadan so mu dahar ana rubuta mutum lada kamar ya shekara na azumi ne ƙala mai ruwa ya ce wasu ila an saumi yau mai arafa aka tambaye annabi dangane da azumin arafa faƙala sai ce yi kafir sanatar madiya yana kankar zunubin da ya gabata wal baqiya da wanda zai zo aka ce ana gafarta mutum kwanakan da bai ibada ba mun sha karanta wannan a'a shekarun da duk suka gabata ne in ba mutanen badar da manzan Allah ba ba wanda yake da wannan mukami kamar yadda makaranta albassam ya yi wannan jawabi ƙala wasu ila an saumi yau mai ashura an tambayi annabi dangane da azumin ashura faƙala sai ce yi kafir sanatar madiya yana kankare wa mutum zunubin shekaran da ya gabata kun gano wannan da kyau ku ashe yinin arafa na da alheri babba kusan bayanan da muka ɗauko mu yi kenan to amma azumin arafa to kuma zai faɗo ranar juma'a kun gano wannan da kyau ku to shine sai muka ce an na'ayi an saumi yawmil juma'a mufradan an hana yin azumin juma'a shi kadai mun gano wannan da kyau ko wani zai ce kai su dai mutanen nan sun hana na asabar yau kuma juma'an ma sun duro mata a ba mu hana ba sai dai keɓance ta ce ita kenan in kana son kai sai ka yi alhamis sannan za ka yi juma'a ba ka yara ƙasa ba ka haɗa ka yi gaba ɗaya alheri ne kuma kan ranar ya zo kuma a ce za ka katin ƙur'ani ka fito ka yi azumin ka fito nurun ala nurin saboda an kusan hura tashi kun gano wannan da kyau ko dan daga arafa sai yin sallah shikenan sai ba daga mai tsawon rai an abi hurairata radhiyallahu anhu qala wa alihi wa sallama عليه وآله وسلم يقول شناج suman na لا يصومن أحدكم yawmal juma'a? annabi ce yanku ya sake azumin yinin juma'a illa yawman qablahu aw ba'dahu sai fa in yayi azumi kafin juma'a ko ya azumi bayan juma'a to ranar asabar ko mun ji annabi ya hana azumin nafila saboda haka wannan hadisi an kayyade shi wancan na bayan ne zai yake mun sha waɗannan bayanai a karatukan mu na baya wa amma maktarahu an-nawawi bi qawlihi qala al-ulama amma zancen da al-imam an-nawawi ya dauka cewa malamai sun ce alhikmatu fi na'i an saumi mil juma'a mufradan an hana azumi ranar juma'a ne a keɓe annahu yawmu du'a wai ranar yinin addu'a ne wa ibadatin da ibada min al-gusli na wanka wa takbir da wa tabkir ila sala da yin sammako wajen tafiya sallah wastima'il khutba da zama sauraron khutba wa iksar zikrillah ba'daha da kuma yawaita ambatan Allah bayanta wa gairu zalika min al-ibadat da ibadoji dibge fastahabbal fitra fihi li yakuna a'wana lahu ala hazil wadha'ib ake son mutum kare azumi a wannan yini domin mutum ya samu karfin yin waɗannan ayyuka ya lissabo maganganu da yawa wa ada'iha bi nashadin kuma ya samu daman yin wannan ibada da karsashi wa huwa nazir hajj shi ne shi nazir ne kwatankwacin mai aikin haji ne bi arafa yau ma arafa wannan kuskure ne jimin ɗinnan kwarabata fa inna sunna lahul fitur fihi ba ce domin sunna ga mai aikin haji to ranar arafa kai yi azumi to juma'a ma karamar idi ce sai nawa yake cewa kakkai azumi kaji inda shi ya karkata kuna gano wannan da kyau ko to sai mala ya ce fafihi annahu mu'ayyiduhu ma qalahu ba'd ulama'ina anna an-nahy mukhtassun liman yad'afu bi siyam an al-qiyam bil wadha'if wani malami yace daɗin gushi in azumi zai kawo maka raunin jiki da raunin himma wajen waɗannan ayyuka kakkai aw anna an-nahy li ghairihi ala sabil at-tanzih yace ko kuma ya zama hanan ma dai an karhanta ni, la ala sabil at-tahrim ba wai haramun bane ma annahu ya raddu ala kalamihi ba da shi tare da waɗannan maganganun za a da masu da martanin yin su annahu law kana kazalika lama zalfil karaha bi saumi yawmin qablahu in an ce makaruhi ne ko dan ibada ne ko dan kaza ai in kai ranan alhamis to in kai ranan juma ba wannan karancin to waɗannan duk ihtimala din gaba ɗaya ba za a yarda da su ba aw ba'dahu li baqa'il illa ko da kai alhamis to illan kuma ranar juma'a yana nan za ka ɗauki maganganun su al'imam annawawi kuna gano wannan da ke ku sau da aka mala yake cewa wannan maganin ba daidai ba ne kai dai kawai abin da aka faɗa shine kakka yi azumin ranar juma'a shi kaɗai, sai ka yi ne kafin shi sannan sai ka samu daman yi kenan yanzu bana in muna son mai azumin arafa azumin kwana nawa bi za mu yi kuma fi zalika falyatana fasil mutanafisun Allah ya tsare mana imaninmu za mu ci birki zuwa yanzu a nan sai Allah maraukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Allah ya sa mu dace Imam al-Bukhari ya kawo wani bangare na wannan baituttuka amma cikakkun baituttuka